To ni malama ai na ɗauka haƙƙin shuhada uban da mu yara. Na ɗauka sai manya iyayenmu suke biya, ashe har da mu 'yan mata. To ni da ke gani ban ma taɓa biyan haƙƙin shuhada uba, mu yake biya mana gabaki ɗaya, kuma tun da baya ya rasu ban taɓa biya ba. Saratu. kin ce biki taɓa biyan haƙƙin shahada ba shin yanzu kina tunanin cewa idan mahaifanku suka yi shahada a haka za a bar ku ba a taimaka muku da komai shi ba wannan haƙƙi ya zama dole sai an biya shi domin domin taimaka wa 'ya'yan shahidai